Assalamu alaikum sunana Fuad Umar kuna sauraron mu on Kibla FM. Ina kuke? ga Dr. Idris Abdulaziz dusan shi wanda aka san shi da lakabi Dr. Tauhidi. Ina waɗanda suka ce suna da manya-manyan tambayoyi da shi ba zai yi amsa ba. Ina waɗanda suka ce sun gan kuskuren shi. suna son su highlight mishi ina wa'anda yake sun ce sun ji wani magana bakinsa ba su fahimci ba ina wa'annan elementin nan duka suke duka ga dr idris abdulaziz dusan tanshi aka dr tauhidi wai ku shirya duk tambayoyin da kuke da shi wanda kake nan kuma wani abu ya shige maka duhu da ba ka fahimta ba ko kana ga a'a akwai wani wato abin da yake kai kana gan ba daidai ba ne ya yi ko kana gan a kai baka da masaya baka sani ba ya dace bai dace ba ka confuse the good and the you know negative duka wai ba komai ka shirya tambayanka ka zo on cable fm ranan asabar mai zuwanka in an yadda in an buga karfe tara na dare agogo na nigeria Agogo na Najeriya. Karfe tara zan ce agogo nigeria Tara na dare. Agogon Ghana ne karfe bakwai. on Kibla FM. Insha'Allah, Sheikh Dr. Idris Abdulaziz sentenshi. again wanda duniya gaba da aka san shi da lakabin shi Dr. Tauhidi, ya zo zauna kan kujerar nan. Domin akwai tambayoyin da dama da mutane ke turo muna wa mu tambayi dakta. Magagganu daban-daban da suke turawa ba dakta. wani su ma su ce wai ni amsa ni kuma ya san yin amsa wannan tambayoyin nan alhali mai shin da kake so yi amsa yana nan da rai to ashe in adalci kake nema in gaskiya kake nema mai shin za ka bukaci yi amsa maka tambayan shi kuma za ka kira ka zo ka nuna kamar ka gano shi bai gano ba shi ka ajiye mishi abin da kake gan gaskiya ne kake fata gashi nan shi karbi haka ya kamata yi engagement nan shi ne kawai ba wani gadama ba ne ba wani cin mutunci ba ne a kai ka gano ka ce shi bai gano ba to ranar asabar karfe tara na dare agogo na najeriya a zo da tambayoyi nan da abin da aka gano nan ya so mu ji abin da dr tauhidi zai fadi insha Allah sunana Fuadu Umar na hope ku have good night na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh